a wajen wani taron manema labarai shugaban jam'iyyar apc a jihar taraban alhaji hassan jikado ya ma zargi gwamnan jihar ne da kama karya inda ya bada misali da barazanar da ya ce ana yi wa wasu ma'aikata a jihar da kuma sauya musu wuraren aiki sakamakon zuwan su kotu don sauraron shari'ar kujerar gwamnan da ake yi da kuma barazanar da ake wasu ma'aikatan gidan rediyon jihar bisa zargin cewa suna caccakar manufar sabar gwamnatin jihar a dandalin zumunta na facebook kana kuma ga batun kora wani tsohon dan jarida kuma tsohon hadimin tsohon mukaddashin gwamnan jihar Taraban Alhaji Garba Umar wato hadimin sa ta fuskacin harkokin yada labarai Mr. Aaron Atimas daga gidan gwamnatin da yake haya yau fiye da shekaru goma sha biyar. Mutane su lura da kyau abin da muke faɗin nan a zahiri ne ya faru ba kirkirowa muke yi ba kuma a je a bincika duk abin da aka tar duk abin da na faɗa in ba gaskiya bane a zo a same ni in yi bayani kuma zan yi bayani misali idan kuka duba a nan jihar taraba fa wai mutum bayi da yanci ya yi ra'ayin kansa ya zaɓi abin da yake so a dalilin hakan yanzu zan baka misali har suna zan kira ku ji da kyau sunan nikin mutane zan kira saboda ku je ku bincika hakan ya faru ko ba haka bane na farko akwai mutanen da aka cire su a wajen ma'aikatansu aka mai da su aka canja musu wurin aiki saboda me saboda ya yi ra'ayinsa ya zaɓi jam'iyyar apc kuma mu ba za mu bar wannan ba kuma mun ci gaba da rubuce-rubuce din har illa masha da in za a zo a kashe mu ma mutanen taraba su shaida cewa an kashe mu saboda mun faɗi gaskiya mun faɗi kuma abin da waɗansu suka yi ba daidai ba kuma muna kan baka mu ba za mu daina ba. shi ma da yake karin haske game da barazanar da ake masa mr aaron natimas ya ce kayan zuma gwamnatin jihar ta ma ɗebar masa wa'adin da ya gaggauta ficewa daga gidan da yake a yanzu. ni ne kaɗai za a yi ai a wannan estate da muke zanne mu da muka bar aiki mun fi goma an yi musu wannan wulakanci ko wasu gidaje wasu wurare ba a yi musu ba sai ni inda a ce an yi kowa ne ai ni ban da wani hurumin da zan tashi in ce na yi magana amma da yake ni kadai sannan a zo gidana da sassafe karfe biyar da rabi shida wai ana bani wasiƙa kamar na kashe wani mulkin danniya kenan ba demokradiya ake yi ba domin inda demokradiya ne na ɗaya tukunna mutumin da yake wannan ya san cewa ina da yanci a matsayina na ɗan taraba yi magana akan abubuwan da suke tafi na ɗaya kokarin je daga bakin sakataren gwamnatin jihar to amma ban taki sa'a ba domin ko na je ofishin sakataren gwamnatin jihar amma aka ce da ni ya fita hakanan na ta buga wayarsa ba a ɗauka ba kana ma kuma babu amsar sakon karta kwanan da na aike masa to sai dai kuma a martanin da ya mai da gwamnan jihar taraban ta bakin mai bashi shawara ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ya ma musanta zargin da ake yi. Lema mu kam a matsayin gwamnati da ba cewa ko an yi ma wani transfer ko an yi ma wani eh, an cire shi a aiki wannan ba mu ba. To ina batun da ake a ah, gwamnati ta sa an cire tsohon kakakin a tsohon mukaddashin gwamnan jiha wato Mr. Aaron Atima kan cewa shirye shirye gidansa na da nasaba da rikicin siyasar jihar ganin kan cewa cikin kwanakin nan ya ta azalan gwamnati. Mu ba mu san wannan ba, ba mu san wannan ba wannan watakila tsakaninsa ne da da ma'aikatan inda suke lura da yankin gidaje, amma mu gwamnatin ta state ba san wannan ba kuma wannan bai zo ga wurin mu ba. Ya danganta abin da cakar gwamnati da ya na kwanaki ɗari da ya ce ba ta taɓuka komi ba. Wannan sa ne amma ba rayin yan tara ba. Shi ma'aikacin gwamnati ne? To me ya ce shi a gidan gwamnati? Idan shi ya yi ritaya shi kenan ma'aikatan gwamnatin da suke eh, suke nan suna aiki ba su da gidajen kwana shi zai je a kama gidansu ya zana. yanzu dai an zura ido da kuma kasa kunne don ganin yadda ma za ta kaya a dambawar siyasar jihar taraban wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kayan ibrahim abdulaziz sashin hausa murar amurka daga jalingo a najeriya